بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 22 ga watan 8 watan sha'ban a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da shida miladiya a darasin da ya gabata mun tuke ne a ƙarshen suratul dukkan yau kuma za mu tashi farkon suratul jasiya wadda ita ce sura ta arba'in da biyar in ka faro kirgi daga sama sura ce makkiya tusamma da shari'a waɗansu malaman suna ambatanta da sunan surar shari'a saboda lafazin a sharia da ya zo a cikinta. ta thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha amma ta fi shahara da suratul Jafiya wa tara kulla ummatin jasiya وآياتها ست أو سبع وثلاثون سنة كون شد آيوي ko talatin da shida ko da bakwai wa mawdu'uhar ra'is bayanu annan hukuma bi Allah wajib ɗaya daga cikin babban abin da sura take magana a kai bayyana cewa aiki da dokokin Allah wajibi ne wattiba'u ma adaha dalalun bin abin da ba dokar Allah ba bata ne wattiba'u li Allah kuma biyayya ne ga wani Allah to ubangiji ta ala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai kuma ya ba mu ikon aikin mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amin تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض وأحيا به الأرض بعد موتها وتسريف الرياح آيات لقوم يعلمون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وبنجد تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب wannan saukakken littafi ne min Allah al-aziz daga Allah wanda yake al wato mai izza sannan kuma al mai hikima siffa ta izza abinda take nunawa buwaya cewa babu abin da yake gagararsa mai iko ne mai karfi ne akan kowa akan komai sifa ta hikima al-hakim abinda take nunawa yin kowane sanya kowane irin abu inda ya dace hada sifofin guda biyu ga izza ga hikima na haifar da wani abu na daban domin mai izza daga cikin mutane ba lalle ba ya zanto yana da hikima kila yana da hikima kila baya da hikima mai izza cikin halitta ba lalle ba ya zanto yana da hikima yanzu na kuma na da izza da karfi irin nashi amma yana da hikima baya da hikima shanu suna da izza da buwaya irin tasu amma ba su da hikima da haka sai mutum daya ya koro garken shanu ɗari ko garken raƙuma ɗari ya sarrafa su tare cewa sun fi shi karfi a ce izza su babu hikima ta tar da ita sannan mai hikimar cikin mutane ba lalle bane kuma ya zanto yana da izza sa ya wa yana da hikima yana da wayo na yaya zai yi fita amma ba ya da karfin kare kansa sai dai ya amfani da wayo dan yi fushi fitar to ubangiji subhanahu wataala idan ya tara izza da hikima kamar ana so a isarwa da mai saurare cewa izzatuhu maqruratun bil hikma la taqtadi zulman wala jawran wa kadhalika hikmatuhu maqruratun bil izza la taqtadi da'afan wala khawaran wato izzarsa agwame take da hikima dan haka a cikin izzar Allah baya zalunci ubangiji subhanahu wa ta'ala baya zalunta halitta inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun amma mai izza cikin halittu ko ya iya waye zalunci sannan hikimar Allah agwama take da izza domin hikimar sa ba ta haifar da rauni ko gajiyawa ko tsoro yadda mai hikima cikin mutane in yi tsoro sai ya amfani da hikimarsa don ya kubuta mai hikima cikin halittu in yi tsorata ko ya firgita ya ga za a cuce shi sai ya amfani da hikima ta dan mai ya kubuta amma ubangiji ya jin tsoron wani ubangiji ba mai rauni bane a gaban kowa ubangiji ya fi karfin dukkan mai karfi inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin dan haka hada waɗannan sabobi guda biyu lalle akwai hikima a cikin su saukakken littafi ne daga al-aziz mai izza sannan al-hakim mai hikima izzarsa za ta sa dukkan wanda ya taurin kai to ubangiji ta zai amfani da izza wajen tankwara hikimarsa za ta sa dukkan wanda ya biya ubangiji zai amfani da hikimarsa wajen bashi rahama wajen sa shi gidan aljanna da haka saukakken littafi ne daga wanda ya siffanta da waɗannan sifofi dokoki ne daga wanda ya siffanta da wannan sifofi ba lalle bane dokar duniya ta gangaro daga wanda yake da izza haɗa da hikima kila yana da izza amma ba hikima kila yana da hikima amma babu izza sannan izzar in yana da ita tawayayya ce ba kamalalla ba ce irin ta ubangiji hikimar in yana da ita ita ma akwai nakasa ta tare ita ba cikakkiyar hikima ba ce amma ubangiji ta ala yana da cikakkiyar izza yana da cikakkiyar hikima tanzirul kitabi min Allah al-aziz al-hakim inna fis samawati wal ardi lallai a cikin halittar sammai da kasa la ayatin akwai ayoyi lil mu'minin ga waɗanda suke da imani da Allah dukkan wanda ya kalli ginin halittar sama da girmanta da yadda take yadda ubangiji ya rike ta da karfin shi da kudrarsa wa yumsiku samaa an taqa'a alal ardi illa bi idni to lalle wato zai ga aya mai girma sama aya ka daga kanka cikin gani baka iya hango sama sai dai ka ga wani launi mai kamar ruwan toka toka wannan ba shine saman ba makurar ganin ka ne makurar ganina ne amma saman ta fi karfin ka hangota ko in hangota sannan cikin halittar kasa akwai hikima wato akwai ayoyi daga kasar guda ɗaya ce amma an bambanta ta nan yaki da sahara can tsandauri can tsaunuka da duwatsu can kurmi can wato ruwa mai daɗi can ruwan zarti yadda ubangiji da Allah ya bambanta ta can a haƙo ma'adanai nan a noma kayan marmari nan kayan abinci la akwai ayoyi lil mu'minin ga mutanen da suke da imani sannan wa fi khalqikum a cikin halittar ku ko mutane akwai aya daga cikin ayoyin ubangiji yadda Allah ya bambanta launin ku ya bambanta yaran da kuke magana da shi ya bambanta wayo da kaifin hankali daga wani zuwa wani sannan ya bambanta samu ko rashin sa wadata ko rashin sa yadda Allah madaukakin sarki ya bambanta hatta madarik wani ya magana sau ɗaya ya fahimta wani sai an maimaita sau uku wani sai kai sau goma ko bai gane ba akwai ayoyi na ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah ce wa fi anfusikum afala tusirun a cikin ayoyi a kawunan kuma akwai ayoyi shin ba za ku gane ba ta yadda kuma kowace gaba aka dasa ta a mahallin da ya dace da ita ta yadda inda za a canja mata mahalli zuwa wani wuri da bai dace da ita ba idanu inda ya dace da su kunnuwa inda ya dace da su da za a yi musaya tsakanin gurbin da ido yake a kai kunne gurbin kunne a kai ido to da sai ga halittar dan adam ta samu wargajewa tsarin ta ya karye gaba daya amma kowane irin abu ta ala ya yi ya sa shi inda ya dace kuma kowane irin abu an ba shi amfani wanda ya dace da shi hannu da yake amfaninsa yana da yawa sai zan to sarrafa shi yana da sauki kuma sai aka ba shi karfi wajen daukar ababai masu karfi sannan kuma ya yatsu da yake su kuma amfanin sa bai kai na hannu a dunkule sa ba to kuma sai ya kasance su ma karfin su kuma ya rabu kafa amfanin sa daban tafin kafa irin fatar da aka sa a wajen ba irin ta bace ba a sauran sasannin jiki da a ce irin fatar da ke tafin kafa ita ce a sauran sasannin jiki da tafin dan adam ya ta yagewa yana kulewa sannan babu zare da allura da za a dinki to amma sai ubangiji sun yi fatar wajen ta zanto daban ai duk wannan ayoyi ne na ubangiji wa fi khalqikum dirin halittar kuma akwai aya sannan wa ma yabuttu min dabba irin abin da Allah ya yada a ban kasa na halittu domin lafazin dabba akan yi amfani da shi ga zawatil arba dukkan wata halitta ma'abuciyar kafa kamar dawaki awaki shanu da raƙuma karnuka da albadarai da jakai to amma kuma lafazin dabba a larabci na daukan duk abin da yake halitta wanda yake ban kasa mutum ya shiga ciki sannan dabbobi da aka saba sun shiga ciki sannan tsuntsaye sun shiga ciki duk suna ɗaukar ma'anar dabba saboda ubangiji ta ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum a wani wurin sai ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha kaga annan sai aka jumla ce ta'irin yatiru ya shiga cikin dabba a can kamar an ware tsuntsu daga cikin mafhumin dabba amma da aka ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kaga tsuntsu din ya shiga amma a can da aka fitar kamar karin bayani ne bayyana nau'i ne bayan an ambaci jinsi ina da an fahimta ba wata mota ta gitta ta nan yau hatta fi dot ma ba ta gitta ba to ai kaga ba wata mota jinsi ne fijo kuma nau'i ne daga cikin mai jinsi kala daga cikin kalolin motoci haka wa ma min dabbatin fil ardi da tsuntsu da komai sun shiga ciki wala sa'irin yasiru nan an yi bayanin jins nan an yi bayanin nau'i to da haka da aka je wani wurin sai aka dunkule tsakanin nau'in da jinsi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sannan Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batnihi akwai mai tafiya yana jan ciki kamar maciji da sauran ababen da rarrafe suke ko kuma jan ciki suke wa minhum man yamshi ala rijlayn akwai masu tafiya da kafa biyu kaga dan adam ya shiga ciki tsuntsaye sun shiga ciki idan sun sauka a kasa kafin su tafi wa minhum man yamshi ala arba akwai kuma wanda yake tafiya da kafa hudu to ba dukan su kenan ba nan an bayyana waɗansu nau'ika ne daga cikin nau'ikan dabba tunda duk suna da yawa ba za su ke dayo ba sai kuma ubangiji ta lafiya ya khalqullahu ma yata duk da cikin me dabba da haka wa fi khalqikum a cikin halittar ku akwai aya wa ma yabuttu min dabba da irin abin da Allah ya daidaita a ban kasa na halittu nan ma akwai aya halittar raƙumi halittar sa halittar shanu halittar tsuntsaye duk akwai abin nan da kuda da sauro da kungurguma da kiyashi da tururuwa duk akwai aya kowanne idan za ka yi darasi ya isa ka yi nazari ka samu digiri a jami'a akan ka je ka yi bincike kawai akan tururuwa ko akan kiyashi ɗabi'arsa alayyarsa rayuwarsa yakan daɗe a duniya ko baya daɗewa kwana nawa yake mai dogon zango ko mai gajeren zango mai dogon kwanan kiyaki wannan ya kake karatu a jami'a to ballan sana ka gandun daji zuwa a ce ka lissafa tsuntsaye da cikin dajin falgore ko wanda ke dajin yankari kana tsuntsaye da kinan a ake mutum karatu har na ji kaga akwai aya a idan an cewa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yasiru an bayyana jinsi sannan aka ambaci nau'i a nan sai aka ce wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabba sai aka ambaci nau'i sannan aka ambaci mai jinsi tare cewa nau'i ya fi zama tsukuku amma saboda muhimmancin nau'in nau'ul insan wato yana da afdaliya akan bakiyatul khalaiq akan sauran halittu ta babar da ke tsakanin malamai waye ko wani ne tsakanin mala'ika da bil adama amma sauran halittu dama ba a magana bil adam ya fi su daraja amma mala'iku ne kin dan adam ya fi mala'ika ko mala'ika ya fi dan adam to anan gurin da malamai din ubangiji ta'ala ce wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabba a cikin halittar da kuma halittar abinda Allah ya yasa a ban kasa na dukkan nau'ikan halitta ayatun akwai ayoyi liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini da sakankancewa bisa ga kadaitakar Allah a cikin rububiyya da kuma tantantar abota ta masa shi kadai duk masu yaƙini akan wannan sun sa akwai aya a wannan waqtilafil layli wan nahar sabawar dare da rana sabanin su dare ya bada duhu rana ta bada haske ko yini ya bada haske ai waɗannan wato ainihin ayoyi ne su ma waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa guda biyu an gane ko waje annal laila wan nahara ayatayn fa mahawna آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ubangiji ce mun sanya yini ya zanto aya dare ma aya ayoyi ne guda biyu fa hauna hauna ayatul Aya da dare sai muka shafe ta malamai suka ce abin da ake nufi da shafe ta wato duhu ne kawai waja'alna ayatul nahari mubsiratan sai muka sanya ayar yini ta zanto mai gani malamai suka ce yini ba shi ne mai gani ba yini yana sa a gani domin abinda ka san kayo ana cikin yini in cikin duhun dare ne ba za ka hango shi ba za ka san kayo shi ba yanzu nan da an dauke wuta mutumin da ke sahun gaba ko na biyu ko na uku ya daina ganin fuska ta na daina ganin tashi Ba mu hauna ayatul layl kenan da gari ya waye sai in ganka sai ka ganni waje alna ayatan nahar kenan mubsiratan dukkan wannan li gofa fadlan rabbikum dan ku nemi falalar ubangijin ku da rana din a cikin yini wal ta'lamu adadatu sidina wal hisab sannan rana ta fada gari ya waye kun yi kidaya jaririn nan ya kwanan sa daya gobe kwanan sa biyu har aje kwana na bakwai a masa a yanka masa ragon suna har aje ya kai shekaru kaza kuma ya kai lokaci ka wa kullu shay'in fassalnahu tafsila shine al layl wan nahar dare ya zama mai duhu yini ya zanto mai haske waɗansu malamai suka ce ikhtilaful layl wan nahar wato amfanin da ake a cikin kowanne dare ya zanto lokacin hutu yini ya zanto lokacin aiki waɗansu suka ce ikhtilaful layl wan nahar bambanta tsakanin wannan da wannan daga yanayi zuwa yanayi wani lokaci dare ya fi tsawo yini ya zama gajere wani lokaci yini ya fi tsawo dare ya zama gajere ikhtilaful layl wan nahar kenan dukan waɗannan ai sa iya shiga karkashin fassarar aya tunda zantuka ne ababen kidayawa amma ba sa cin karo da juna kuma dukkaninsu yau da gobe na gaskata faruwarsu to kaga da sun zama aya wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin da kuma irin abin da Allah ke saukarwa daga sama na arziki abin da Allah ke saukarwa daga sama na arziki wato kamar ruwa annahu sababur rizqi domin ruwa sababi ne na arziki an gane ku fa ya bihi al-ardh ba'da mawtiha kaga Allah ya rayar da kasa bihi ana nufin bi sababihi a sanadiyyarsa shi wannan abin da aka saukar daga sama din sai kaga Allah ya rayar da kasa ba da mawtiha bayan mutuwarta mutuwar kasa ita ce bushewarta da kekashewarta rayuwarta kuma shine samun damshi da dausayi a kanta idan kasa ta mutu sai Allah ya rayar da ita ta hanyar tsirrai ta hanyar dausayi a kan an gane ku to dukan waɗannan wa tasrifin riyahi da sarrafa iska mai ke nufi da sarrafa iska wani lokaci ta taho daga gabas da yamma wani lokaci daga yamma ta gabas wani lokaci iskan ta zanto mai zagayawa haka a murɗe kamar guguwa wani lokaci kuma daga gabar maso kudu zuwa yamma maso arewa wani lokaci daga gabar maso arewa zuwa yamma maso kudu kadawar iska ko kuma amfaninta wata iskar ta zo don rahama wata iskar ta zo don aiwa mutane azaba iskar da ta hankaɗo ruwan sama ta ɗaiɗaita girgije a sama ruwa ya sauka kaga rahama ce wa huwa yur. yursilir riyaha busran bayna yaday rahmati yana aiko da yage rufin kwano kaga Allah ya so ya azabci mutane da ita sannan da iska wannan wanda take kadawa ake ganin ta da iska wanda dan adam ke taka oxygen wanda ido baya ganin ta sai dai jiki ya amfana da ita dukan waɗannan tasrifin da yake kenan wa ke sarrafa wannan babu wani inji a boye sai kudurar ubangiji da gudanarwarsa shine tasrifin riyahi dukan waɗannan ayatun ayoyi ne liqaumin yaqilun ga mutane waɗanda suke hankalta wannan ya koma da mu maganar mu ta dazu ko wani bangare na hudubar mu cewa a ce shari'a ba ta cin karo da hankali Allah yana kawo dokoki ne don su dace da lafiyayyen hankali magana da cewa shari'a sabanin hankali wannan ba daidai bane ba shari'a ba ta saba hankali sai dai in hankalin ne ya zama ya samu cikas ko tasgaro amma lafiyayyen hankali da kyakkyawan nassi ingantacce ba sa cin karo da juna in ga sun ci karo da juna to sai ka tuhumci daya ko dai nassin bai tabbata ba ko kuma nassin tabbatacce ne amma an yi masa fassara da bata dace da shi ba ko kuma nassin tabbatacce ne fassara ta dace to hankalin ne zan to gurbatacce ci bayan hankali to kaga wannan zai iya cin karo da shari'a amma lafiyayyen nassi kimtsatsan tunani da hankali ba sa cin karo da juna sajewa suke da juna su tafi tafi da haka Allah ke zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun Allah ya muku wasiti da shi dan ku hankalta ma'ana dan ku gane inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da alqur'ani da harshen larabci dan ku hankalfe shi dan ya dace da hankulan ma'ana bai zo ba dan ya saba wa hankula ya zo dan ya dace da lafiyayyun hankula waɗannan ayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala ya lissafa anan nawa ne yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen tadabburi in Allah ya lissafa wani kaso na ayoyi a wuri sai kai kokarin kidaya su daga cikin ayoyin ubangiji ta alati inna fis samawati wal ardi wato halittar sama da halittar kasa kaga aya ta farko ce aya ta biyu wa fi khalqikum halittar ku ko mutane aya ta uku wa ma yabuttu min dabba halittar sauran halittu da ke ban kasa sannan aya ta hudu waqtilafil laili wan nahari sabanin dare da rana sannan aya ta biyar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin abinda Allah ke saukarwa daga sama na arziki sannan aya ta shida wa tasrifir riyahi sarrafa iska gudanar da iska kadawarta da yanayin karfi ko rashin karfinta hanzari ko rashin hanzarinta akwai iskan da take zuwa a guje a cikin kowane awa ɗaya kaga ta kilomita 180 wani lokacin ɗari biyu iska na cin tazara mai gudun haka wani lokacin sama da haka akwai iska take tafiya ba da gudu ba a awa ɗaya kilomita tamanin a awa ɗaya kilomita sittin ko ta tasirin ya haɗe ke daga ayoyin nan guda shida gaba ɗaya da Allah ya lissafa a karan fari ya lil mu'minin a karo na biyu yace li qaumin yuqinun a karo na uku yace la ayatin li qaumin yaqilun wato kaga kenan masu imani masu yaqini masu amfani da hankula su suke cin moriyar waɗannan ayoyi gaba ɗaya sai jumla ce suke tilka ayatul lahi waɗannan ababai da aka lissafa muku ayoyi ne na Allah nasluha alayka bil haqq muke karanta maka su da gaske inda Allah madaukakin sarki ke faɗakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da duk wanda zai buɗe alqur'ani ya fahimta fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun yau da wani hadisi ne bayan Allah da ayoyinsa yu'minuna mutane za su yi imani abinda ake nufi hadith anan alhadith fil lugha ba alhadith fil istilah ba alhadith fil lugha ana nufin dukkan wani fararen abu dukkan wani sabon abu wanda ba ya da asali a cikin wahayin da aka saukarwa manzon Allah ba ya da tushe a cikin saƙon da manzon Allah ya zo da shi to duk abin da yake wannan to shine ake nufi da hadis anan falaran abu kagaggen abin da baya da asali cikin alqur'ani shi ake nufin to da wani hadisin da wani falaran abin da wani lamarin da wani zantan ba'adallahi bayan zantan Allah wa ayati bayan bayan ayoyin Allah ne ko mutane za su yi imani abin nufi wajibin mutane da su yi imani da Allah su yi imani da duk abin da yake da asali yake da tushe a cikin zancen Allah da ayoyin Allah abin da ko baya da tushe ko asali cikin zancen Allah da ayoyin Allah to mutane kar su yi imani ne abin da aya take nufi kenan amma kaga in qur'aniyun sai su kafa hujja da ita su ce wai ba za a yi imani da hadisi ba. to shi su suka dauki hadisi a istilahi ita ko ayar tana magana akan hadisi a me wato a lugha a larabta tsantsa ba istilahi ba domin hadisi a istilahi shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw wasfan khalqiyan aw wasfan khuluqiyan abinda duk aka jingina wa annabi na magana kamar a ce annabi ya ce innamal a'malu binniyat annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma amrun mustabihat la ya'lamun wannan hadisi kenan abinda aka jingina annabi na magana ko abinda aka jingina masa na aiki kamar a ce annabi ya kasance yana dole hannun dama akan na hagu a cikin sallah kaga aiki ne annabi ya kasance yana aswaki annabi ya kasance yana cin abinci da dama annabi ya kasance yana haka wannan an jingina masa abu na aiki duk sunansa hadisi ko abin da aka yi a gabansa bai hana ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi a gabansa ya gani ko bai yi inkari ba to wannan ya nuna halaccin abin kenan game da Khalid bin Walid ya ci naman damo a gaban annabi annabi bai hana shi ba shi ko annabin an ba amma bai ci aka ce me yasa baka ci bai ce babu shi a garin mu dan haka nake kyamarsa amma ban ce haramun bane ne. khalqiyyan sifa ta halitta kasancewarsa zakatsakiya kasancewarsa fari kasancewarsa kyakkyawa sa mai sulkin jaja-jaja mai karan hanci da wushiriya mai saje ta kakke hada da gemu sallallahu alaihi wasallam mai kaishi kaga duk wannan siffa ce ta halitta ko siffa ta ɗabi'a a ce ya fi kowa kyauta haka yake annabi ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da haƙuri yana da kunya yana da tausayi yana da jin kai harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa wasallam to duk wannan shine abin da ake kira hadisi to kaga ba za ka fassara ayar ba ka ce da wani hadisi za a yi imani kana nufin da wata magana cikin maganganun annabi za a yi imani da wani aiki cikin ayyukan annabi za a yi imani dai idan ka haka ma ka kare ta kanka kai kanka baka riko da qur'ani ba wayan da ma wannan qur'anin wahayi ne na Allah annabi to kuma ka ce ka ba ruwanka da magana ci ba ruwanka da aikinsa shi kuma shi yazo yayi bayani yace wannan zantan Allah ne har ka gane ba dan bayanin sa ba da sai da da ce bayanin sa ba da amfani da sai a ho Qur'anin daga sama mutane su cafe to amma ba ai wannan ba sai aka saukar akan shi sai ya isar maka lokacin da ya isar maka yayi maka bayani wannan zantan Allah ne wannan magana ta ce cewa zantan Allah ne ita ce hadisi wanda ita ce titin da zaka bi dan ka yarda zantan Allah in ka rusa ta to ka rusa zantan Allah ma gaba daya <laughs> kaga kaga Qur'ani su su sun ce ba ruwansu da alkur'ani sai hadisi to kuma sun rushe qur'ani wato ba ruwansu da hadisi kai sai qur'ani to kuma sun rushe qur'ani ma ba sani ba sannan shi qur'anin yace ka bi manzon Allah an sa akwai atiullah ma ba ga nan ba sai aka ce kuma wa atiur rasul dan an sa akwai bambanci kana atiullah bi Allah ma'ana da abinda Allah ya faɗa atiur rasul ko bi manzon Allah ma'ana abinda manzon Allah zo da shi na maganganu da ayyuka sannan an san akwai qur'anin ba aka ce in kun yi sabani farduhu ila Allah sai kuma aka ce me war rasul haka kenan akwai wannan akwai wannan sannan in ka ce yau a ko ta aya da ta a bi qur'ani kadai irin wannan fa bi ayyi hadisin ba da Allah ya wafi minun fa bi ayyi hadisin ba da hu minun aw lam yakun anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim bai ke su mun saukar maka da alqur'ani ana karanta musu suka ce ai ni ma yana da wadansu ayoyin da suka ce a bi hadisi kadai fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma'ana mutane ba za su zama mu ba sai sun bai da annabi ya zama alkali ba sai sun bai da alkur'ani ya zama alkali ba nan ana maganar bin wa wani shi ko sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi ba ce wa fi kitabillahi fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu falyahzar alladhina yukhalifuna zai iya cewa hi din aiki yana koma zuwa ga Allah ne suka ce a bamirin yana koma zuwa ga ar-rasul tunda ayar abin da take la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر الرسول ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم kaga a nan rike cewa qur'ani kadai mutum ba ruwan shi da hadisi wannan halaka ce bata ce Allah shi kiyaye kafa hujja kuma da wannan ayar da muke kanta yanzu da wata makamancin yadda, to kuma wannan jahilci ne da tamsul basirati Allah tsare mu tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun sallatin ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم وبنجي ويل لكل أفاك أثيم ويل عذاب تتبت لكل أفاك قدرك مكريتي wato mai yawaita ƙarya mai yawaita ƙaryata Allah ko ƙaryata manzo Allah mai ƙaryatawa shine abbas daga al-ifku ne al-ifku zance wanda yake na ƙarya kirkirarren zance a ifkan alihatan dun Allah turidun yanzu kirkirarren abu wanda ba Allah ba allolin da kuka kabo su za ku bautawa kirkira kenan shi yasa kissar yuwa ummu na Aisha wato sharri cewa ta yi kaza aka ce mata qissatul ifki qissar kage Allah ta innal ladina da'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum sharrun lakum bal huwa khairul lakum da haka afak mai yawan kirkirar ƙarya azaba ta tabbata ga dukkan mai yawan kirkirar ƙarya afihim mai yawan sabo ga ubangiji domin ala wazan fa'il wanda yake ya al mubalaga yasma'u ayati llahi sifarsa shi ne zai ji ayoyin Allah tutula alaihi ana karanta masa ayoyi da suka shafi hukunce hukunce ko ayoyi da suka shafi labarai duk aya da suka shafi hukunci ya zama wajibi mutum ya aiwatar da hukuncin aikace duk aya da suka shafi labari kuma ya zama wajibi mutum ya yi ya gaskata labari don ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance sannan in hukunci ne kuma ba wanda ya fi Allah adalci idan ka ki bin hukuncinsa wato kamar kana jin tsoron zai zalunce ka kenan sannan idan ka yi yadda da labarinsa wato kana zaton zai maka kariya kenan shi yasa mummuni baya kare ta dukkan wata zance da ya tabbata ta fuskar nasi ta fuskar wahayi mummuni baya sakaci wajen aikata dukkan wani hukunci da Allah ya zartar da shi ta fuskar wahayi yasma'u ayatin shi wannan wanda ake magana mai yawan ƙarya ko mai yawan sabo zai ji ayoyin ubangiji tutla alaihi ana karanta masa sun mai sirri mustakbiran sannan sai ya doge akan fata mustakbiran yana mai girman kai shi ya fi karfin a faɗa masa gaskiya ko alal kalli me sa wani ya riga shi gano gaskiyar inda shi ne ya gano da kansa kafin wani ya faɗa da ya yadda amma tun da wani ya riga shi to ba zai yadda da abin ba dan istikbari ba dan bai fahimta ba dan girman kai ka allam ya yi kamar ma bai taba jin ayar da ake karantar da shi ake tunatar da shi ita ba sai Allah ya fabashirhu bi azabin alim yi masa bishara da azaba mai radadi akan yi amfani da bishara cikin abin da zai faranta wa dan adam rai to amma idan abu ya zama azaba to akan kawo kalmar bishara dan aiwa dan adam gatsi kamar yadda muka faɗa a can zuq innaka antal azizul karim a darasin da muka manta ba to haka fa bashiru bi azabin alim ya masa bishara da azaba wato ba ji labarin azaba mai radadi wa idza alima min ayatina shay'an yana daga cikin siffar wancan mutum mai wannan halayya idan ya san wata aya cikin ya san shay'an wani abu min ayatina cikin ayoyin mu ittakhadha huzwa sai rike su abun yi wa izgili ya san abin da aya ta ce amma sai mai da abin abin dariya abin wargi abin wasa ubangiji yace ulaika lahum azabun muhin ulaika masu irin wannan sifa lahum azabun muhin lalle suna da azaba wanda take mai wulakantar da su mai wulakantarwa idan kun lura nan wurin kamar ana magana akan mutum daya wailul likulli affakin azim yasma'u kaga ba ce ba Yasma'u yasma'una ayatul lahi tutla alaihi ba ce ba alaihim thumma yusirru mustakbiran duk mutum daya fa bashiru bi azabin alim wa idza alima min ayatina an ittakhadha amma sai aka ce ulaika lahum azabun muhim don saboda mutum dayan labi ainihi ba wani kade sai ce bale gudan guda daya dukkan wani mai wannan sifar abin ya gaskata a kai to ma sai wannan sifar kuma a cikin mutane mutum dayan ne ko suna da yawa suna da yawa dan haka rufe ayar da cewa ulaika yana muhallin sa ko musamman ga kulli da aka ce li kulli affakin ba wai sai guda ɗaya ba duk wani mai ƙarya wato kenan ya shiga ciki ulaika lahum azabun muhin lallai irin waɗancan mutane suna da azaba mai wulakantarwa min wara'ihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu shay'an min wara'ihim jahannam a gaban su wutar jahannama tana nan lafazin wara aka yi amfani da shi wato yana wato dan nuna gaba ko nuna baya ka iya cewa min wara'ihim a bayan su min wara'ihim kuma a gaban su an gane ko wa وراءهم ملك malikun كل kulla غصبا ميسا me yasa wato annabi Khadir ya huda wannan jirgin ruwa saboda mai a nan gaba idan jirgin ruwan ya biya ko wani sarki da zai tare idan ya ga lafiyayyen jirgi ne ya kwace amma idan ya ga kolalle ne hudadde ne zai kyale da shi kaga anan sai aka ce wa kana wara'ahum wanda lafazin wara anan yana nufin baya ko gaba gaba ina fata an fahimta da haka dai wara a larabci yana daga cikin al-azdat al ne lafazi ya dullo ala ma'anan wa ya dullo ala ma'ana wa ziddihi dukkan lafazin da zai nuna ma'ana ya nuna kuma kishiyarsa kamar lafazin as'asa akan kawo shi a larabci ana nufin aqbala akan kawo shi a larabci ana nufin adibara ma'ana kaga aqbala kuma kishiyan adibara ne da aka ce aqbala gashi ya fuskanto adibara ya kuma yi mai ya juya baya fuskantowa kishiyar juya baya ne to lafazin kuma yana daukar ma'anonin guda biyu ma'anar da kuma kishiyarta da haka wara kaga ya iya wa gaba ya iya wa baya ma'ana da kishiyarta kenan ya danganta siyaki ne jerin zubin kalmomin shine zai tantance maka ma'anar da kake ganin ya dace ka baiwa aya an gane ko anan sai aka ce min wara'ihim jahannamu a gaban su akwai wutar jahannama tana nan tana jiran su dan anan gurin yanzu suna duniya jahannama tana gaba ko tana baya dai idan tana baya an wuce take nan amma idan tana gaba ba gaba za a ce gari take kaga min wara'ihim likin ina fatan mun fahimta kamar yadda Allah ya ce yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalid wannan min wara'ihi din zai zo ne bayan yatihi al-maut min kulli makanin ko kuma ya riga ya gabaci yatihi al-maut min kulli makanin lalle zai zo ne bayan sa wa min wara'ihi azabun ghalid shi yasa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba aka samu wata qira'a ko dai yake dai ba mutawatira ce wa kana amamahum malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin ghasba amma qira'a ce ba tabbatacciya ba amma dai a iya kafa hujja da ita a larabci kaga an fassara wara da me amama ubangiji ce min wara'ihim jahannam wato gaban su ta jahannama da nan tana jiran su tunda sun kafirce sun bijire wala yughni anhum ma kasabu shay'an abinda suka tara ba zai wadatar da su komai ba wala mattakhadhu min dunillahi awliya haka abinda suka rika na wani Allah a matsayin waliyai masu taimaka musu ba zai wadatar da su komai ba walahum azabun alim walahum azabun azim suna da azaba mai girma ubangiji ta ce hadha lafazin haza yana koma zuwa ga mai waɗansu malaman tafsirin suka ce yana koma zuwa ga bayani dan daga farkon aya zuwa nan duk bayani ne zance ne haza wannan zancen da kaji an yi maka hudan shiriya ce waɗansu malaman suka ce a haza yana koma zuwa ga alqur'ani tunda an ce tanzilul kitab min allahi azizul hakim hadha alkitab alladhi anzalahu allah hudan wato shiriya ne ce alqur'ani والذين كفروا بآيات ربهم waɗanda suka kafar cewa ayoyin ubangijin su kuwa lahum azabun min rijzin alim abin nufi lahum azabun alim suna da azaba mai radadi min rijzin daga cikin jinsuna ko nau'ika na azaba suna da wata azaba mai tsanani cikin nau'ikan azaba Allah tsare Allah tsare Allahu سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الله الذي سخر لكم البحر وبنجي تعالى كيني وند يهوري مكو البحر تيكو لتجري الفلك فيه بأمره دومين jiragen ruwa su gudana a cikin sa bi amrihi da wato izinin ubangiji da lamarin ubangiji kaddarawar ubangiji wali tabtabu min fadlihi kuma domin ku nema daga cikin falalar ubangiji da wala allakum tashkurun kuma domin ku zanto masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wato hore teku gare ku wato ni'ima daga cikin nemomin Allah sannan hore jiragen ruwan da za su ɗauke ku daga wannan gaba zuwa wannan gaba wannan kuma wata nemar ce ɗoriya akan wannan sannan mayar da hakan ya zanto ɗaya daga cikin hanyoyin neman abinci neman kuɗi ita ma ni'ima ce daga cikin neman man abinci wato teku yana da amfani da haka ruwansa ya kasance ya fi yawa a duniya sama da sauran ruwaye in dai ruwa ne da ido ke gani to ruwan teku ya fi wanda ake sha yawa to kuma wannan ruwa na teku kaga mai tsatsi ne ba a shan sa kila wani zai ce to ina amfanin su da ba a shan sa to amma Allah ya kaddara rayuwar halittu da dama wanda muke bukatar su a cikin teku sannan duniya tana cike da datti dattin su sauran halittu da gurbatan yanayi duk wani abu da zai mutu ko ya lalace to ruwan teku na taimakawa wajen kace kwayoyin cutar da ke tattare da kuma hana ki doyi ko wari da in ba haka ba adadin halittar da ke cikin teku ya fi adadin halittar da ke sako yawa kuma kaga ai yadda za a hayayyafa kuma za a yi mai za a mutu da ya kamata yawan mutuwar su ya gurbata mai ya gurbata ruwan da halittun suna da yawa amma ruwan na dauke da sinadarin da ke hana tsoyin abu ko warin abu ko lalacewar abu ko yaduwar kwayukan cuta a cikinsa kaga wannan kanta ai ba karaman ni'ima ke sannan idan aka yi ruwan sama ya wanke dattin titunanku da garurrukanku ya dauki dukkan da tun ya tafi da shi dukkan inda kaga wata korama ta na karfe na za ta ku dai za ta sake kai ruwan ta zuba shi a can dan ba ta tarar da shi kuma ruwan tekun sai kashe dukkan wani abin da zai lalata dan adam ya kai farmaki ga dan adam ai wannan ba karamin horewa ba ce ta ubangiji sannan ga jirgin ruwan da za ku za ku dauki ku dauki kanku ko kayan ku daga gatti zuwa gatti sun jiragen ruwa kanana da ake da su irin nada balla tsara manya manyan jiragen ruwa yanzu da ake fatauci a kansu wani jirgin aiwata ana tsora kaya lodi kawai sannan aiwata kuma ana saukewa sannan yi tafiyar wata kuma ko kwana arba'in daga wata gabar zuwa wata gabar in ba ni'imar ubangiji ba yaya kayan faransa za su zama ta hanyar teku ya kayan ingila kayan amerika za su zama ta hanyar teku amma ita hanya mafi sauki ma'ana wadda za ta ɗauko adadi mai yawa wanda ya fi abin da jirgin sama zai ɗauka a kawo ba don wannan ba ai kaga da tattalin arzikin mutane ya shiga cikin halin gaganuka yi da bukatuwar mutane ta wato ta shiga cikin wani hali amma mutumin da ke nan ubangiji ya sanya wata bukatar sa a Amerika ko Ingila shi mutumin da ke can shi ma aka sa bukatar sa a nan gurin yadda za ku yi musayar tsakanin naku da nasu shine ta hanyar tekuna da shine wani tattabu min fadli wala Allah kun tashkuru wannan ni'ima ce da take dan hankalin bayi su gode wa Allah akan ta wa لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا ardi jami'an minhu ubangiji ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai gaba daya minhu daga gare shi inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin haka wato akwai ayoyi liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke tunani abin da yake nufi ya hore muku abin da ke cikin sammai shine wato rana da wata da taurari suna yi muku hidima gaba ɗayan su rana ta suka ga muku duniya wata ma haka ya kore duhun dare taurari su yi sama kwalliya ku tantance ta hanyar gudanar su ina alƙibla take ina gabas ina yamma take da sauransu duk wannan horewa ce ta ubangiji ya hore muku abin da ke cikin kasa kuma na dabbobi da itace da bishiyoyi da ma'adanai gaba ɗaya minhu daga gare shi ne ba daga wani ba shi ya kasafin hakan subhanahu wa ta'ala a cikin haka akwai ayoyi domin da raba arzikin mutane a hannun mutane yake ba a hannun Allah ba ai da wadannan su da cikin halin gargana kai amma tun da rabon hannun Allah yake sai ka ga dan adam ya mutu da yunwa dabba kuma ta koshi ta koshi ta mutu kuma dan koshi kowa ya fi hankali tsakanin dabbar da dan adam ai ubangiji ta Allah ne ya kaddara haka wani ya mutu da yunwa wani ya mutu dan koshi ga wanda kuma mutu da yunwa shi ya fi hankali ga kuma wanda ya mutu dan koshi shi ya fi dolanci da humanci taqsimul ilahi kenan kasafi daga Allah subhanahu wa ta'ala dan wata hikima boyayya a wurinsa a wani lokaci ta bayyana ga mutane su subhanahu wa ta'ala gurgudan yadda ya so ubangiji ala ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyama allah sai da waɗanda suka yi imani yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyama allah su rinka yafewa mutanen da ba sa jin tsoron azabar allah lafazin ayyama allah anan ana nufin ababan da Allah ke jarrabar mutane da shi na azaba ta duniya kamar azabar adawa azabar samudawa azabar mutanen annabi da ambaliyar ruwa da sauransu wannan ayyamin lahi kenan shi yasa Allah ce wa zakkirhum bi ayyamin la inna fi zalika la li kulli sabbarin shakur fadakar da su sanatar da su ayyamin lahi ma'ana azaba da Allah ke jarrabar mutane da ita ana cewa faɗawa mummunai su rinka yafewa waɗanda ba sa jin tsoron layar yarjuna nan bima la yakafuna ayyam Allah azabar ubangiji su rinka yafe musu ma'ana ka cewa mummunai su rinka yafewa kafirai cikin cutar wadda kafirai za su yi musu li yajzi qawmi bima kanu yaktubun da ubangiji ta ala zai wa mutane sakamakon irin abin da suka aikata a nan gurin malamai suka ce an saukar da wannan aya ne kafin a yi umarni da jihadi a lokacin ana cewa da annabi wa hajjurhum hajran jamila fasbir sabran jamila fasfahi safhal jamil fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri a lokacin da ayoyin jihadi suka zo ordinal lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين kaga a lokacin ba maganan a yafe idan sun cutar sai a mu'amalance su da abin da ya dace a mu'amalance su su lokacin da suka cutar da mumuni sai bayan abin ya fi karfin shi a garin baya da karfi su mumunan ba su da yawa to kaga nan sai ya yafe ba dan ya so ba dan abin ya fi karfin sa ko dan su malaman tafsiri suka قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوم بما كسبوا wadan su da cikin malaman tafsir suka ce ayoyin hakuri ayoyin kaula cewa kyakkyawar kaula ba a goge hukuncin su ba gaba daya dan har yanzu hakuri yana nan a matsayin shar'antaccen abu cikin mu'amala tsakaninka da kafirai ko da mu'mini har yanzu kaula cewa kyakkyawa tana nan har yanzu afuwa tana nan amma shar'anta jihadi kamar baka wani abin ne na hukunci doriya akan wancan in wancan zai yi amfani haƙuri da yafewa da abuwa da kawai da kai to sai ka yi amfani da shi dan wani lokacin akan yi amfani da shi kuma ya amfanar wajen musuluntar wani in kuwa jihadin ne zai amfani to sai kuma a yi fito na fito din da shi zai fi amfani wato kamar kana tafiya da da falan ɗaya sai ka kara ma falan biyu aka baka zaɓi na kai amfani da wannan a inda ya dace kai amfani da wancan a rika yaɗa cewa manzo Allah na kashe sahabbansa kun gane man amila salihan fa linafsi dukkan wanda ya aikata kyakkyawan aiki don kansa yayi wa man asaa fa alaiha wanda ya mumuna kuma kansa ya dawo sakamako mummuna thumma ila rabbikum turja'un sannan ya zuwa ga ubangijin ku ne za a maishe ku ba ku da wata makoma sai wajen Allah sallatin ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبي القوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون Ubangiji ce wani kada a ataina bani Isra'ila kitab hakika mun baiwa banu Isra'ilawa littafi littafin shi littafin at-taura da aka saukar da annabi Musa alaihi salam wal hukma sannan mun ba su hukunci wato kenan hukunci na cikin abin da littafin ya kunsa waɗansu malamai suka fassara al-hukma anan cewa shine al bil kitab shine fahimtar littafi dan baka littafi daban baka kuma fahimtar littafin shi kuma daban to duk mun ba su guda biyar. alladheena atainahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum an ba su littafi kuma an ba su fahimtar sa shine wan nubuwa sannan ko mun ba su annabi ma'ana an sanya annabawa a cikin banu isra'ilawa an sanya a cikin banu isra'ilawa yana da annabi Musa ya tunatar da su اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين sunan ni'imar Allah a gare ku yayin da ya sanya da yawa daga cikin ku wato aka sanya adadi mai yawa na annabawa a cikin ku kuma aka sanya adadi mai yawa na masu mulki sarakuna a cikin ku wannan ni'ima ce wanda Allah ya ba su to nan gurin kuma Allah ke labarta mana wani. wannan atayna bani isra'ila kitabul hukm wan nubuwa sannan wa razaqnahum min at-tayyibat mun arzuta su daga at-tayyibat da dan al'amura ko na ci ko na sha da kuma na tufafi duk wanda yana daga cikin ni'imar da Allah ya musu wa faddallahu alal alamin ko mun fifita su akan kaso mai yawa na halittu na sauran mutane wato fifiko akan al'ummar da suka yi zamani da su ko kafin su har bayan su kafin zuwa manzon Allah amma bayan zuwa manzon Allah to wannan fifikon manzon Allah shine fifiko akan kowa kuma wa atainahum bayyinatin min al-amr mun ba su bayyinatin hujjoji min al-amri na sanin al'amurra waɗansu malamai suka nuna bayyana a nan ba wai lallai hujja ta shari'a ba hujja ta gane abu ko wanda ke da alaka da addini ko wanda da rayuwa wato mun ba su ilimi na duniya mun ba su ilimi kuma na sana'a suna da basira ta bangaren duniya suna da basira ta bangaren addini shine wa atainahum bayyinatin min al-amr fa makhtalafu ba su yi sabani ba dangane da lamarin manzon Allah illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya riga ya zo musu sannan sai suka yi sabanin baghiyan bainahum dan zalunci a tsakankanin su da juna ai li baghiyin hadatha bainahum hasada lahu wa ghayyaru an-nizam wa ahmad as-shari'a wattaba'u ahwa'ahum fa tafarraqu fi ma bainahum wato saboda zalunci suka saba ba wai ba bisa ga jahilci bane sun san akwai annabi da za a turo a ƙarshen zamani kuma sun sani za a haife shi a makka kuma sun sani zai yi wani hijira zai yi hijira zuwa wani gari mai yawan dabine baina labataini a tsakanin a tsakankanin kururruban duwatsu biyu kafin ka shiga garin daga gabas akwai waɗansu irin shimfiɗaɗɗun kururruban duwatsu bakake kamar dutsen goge kaushi a shimfiɗe iya ganin ido sannan kuma a ƙarshen garin daga gabas haka daga yamma haka daga gabas haka shine na laba ta ne kowace ana kiranta laba to kuma ana kiran su kowace alharra don haka madina take da alharra sharqiyya da kuma alharra algharbiyya kafin ka shiga madina akwai wannan bayan ka wuce daga can gabacin madina kuma akwai wannan to an faɗi wannan wato ainihin a cikin littattafansu da suka duba a cikin wato gari dai wanda yake makka sun san ita ce makka amma sai madina ta rikitar da su shin madina ce ko kuma wato ainihin um, khaibar dan khaibar tana da wata sifa geographically ta yi kama da madina wajen wannan dabinai da kuma bayyana labataini amma na madina ya fi yawa da haka waɗansu daga cikin yahudawa sun suka zo madina suka zauna suna jiran wannan annabi ya zo a haife shi a makka ya hijira madina su imani da waɗansu kuma sai suka tafi khaibar suka zauna da cikin ikon Allah tsammanin su yadda aka samu jerin annabawa cikin su to ya kamata annabin karshen zamanin ma ya zanto a cikin su amma da ya fito sai ga cewa balaraban annabi ne ba cikin kabilar su wasu suka kafirce masa bayan sun san cewa lallai ne annabin da aka bisara da su yahudawan madinan da na kai din duk suka kafirce masa sai in ka dan tsararin cikin su suka imani da haka ya yaki na madinan kuma aka yaki na kai din wato shine nan gurin ubangiji ke cewa ba su saba ba daga akan abin da suke kai na gaskiya da jira na dakon zuwa annabi illa bi ba'da ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah Allah zai hukunci a tsakankanin su ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suke sabani a kansa saba wanda suka yi su yahudu har zuwa 71 kirista har zuwa 72 da Allah zai hukunci a tsakanin su ranar tashin kiyama tantancewa ke kan gaskiya wa ke kan fata dama yana nufin titi ko hanya an fi amfani da shari'a a larabci tsantsa dangane da hanyar da ruwa ke bi ba wai kowace hanya ba magudanar ruwa akan ce a shari'a akan ce a shar'u ina fata an fahimta hanyar da take kuma a fili kowa da gani lalle nan ruwa ke bi to sai aka kwatanta dokokin Allah da hanyar ruwa saboda cikin ruwa akwai dausayi cikin ruwa akwai rahama to cikin bai shari'ar Allah ma akwai dausayi akwai rahama Da ka ala shari'atin min al-amri mun dora ka akan wata shari'a akan wata hanya min al'amri ta umarnin Allah wanda ba a yi ko a bari sai da umarnin Allah fattabiha kabita haka aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai da aka aiko da qur'ani zuwa gare shi wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun karka bi soyayya soyayya zukatan waɗanda ba su da sani ai annal masalih ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya fi ittiba'iha maslahar duniya da maslaha ta lahira duk suna cikin bin shari'a a duniya cikin tsare-tsare mutum ya bi dokokin Allah a lahira nan ma mutum ya bi ma'ana idan mutum yana son ribar duniya ya bi dokokin Allah in mutum yana son ribar lahira nan ma ya bi ya bi dokokin Allah kar ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da sani sai wannan ya nuna duk wanda zai ce maka ga wani tsari da zaka bi ko ba shari'a bane ba wannan abin da ya kawo wanda ya saba shari'a ya cancanta a sa masa suna ilimi ba ilimi bane ba jahilci ne sannan ya cancanta a sa masa suna gaskiya ko tafarkin bi ba gaskiya bane ba ba tafarkin bi bane ba soye soyen zukata ne saboda mai Allah ce wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun karka bi soye soyen zukatan waɗanda ba su da sani shine duk wanda ya umarni sabanin shari'a duk wanda ya kawo doka da ta saba ta Allah to ya zama dan bin san zuciya sannan kuma ba za a bi su ba kenan innahum lan yughnu anka min Allah shay'a su masu bin san zuciya ba za su wadatar da kai komai ba daga azabar Allah ma'ana karka biye wa san zuciyar wani dukkan wanda ya yi daka rawar wani to zai je ya rasa turmin daka tasa rawar in ka bi son zuciyar wani to zai kai kai faru. ka nemi me Allah yake so kai me manzo Allah yake so kai to wannan shine hutunka to wannan kuma ya shafi kowa da kowa ya shafi mai mulki ya shafi wanda ake mulka ya shafi masaraki ya shafi dan siyasa karshe dai kafin ka zama masaraki sunan ka dan adam mutum ko musulmi halitta bayan ka zama masaraki ma ba wani ci gaba ka samu wanda ya fitar da kai daga jinsin dan adam ba wani promotion ka samu ba wanda ya fitar da kai daga kasantuwar ka bawa sunan ka bawan Allah bawan Allah wanda Allah ya halitta kuma Allah ya wajabta masa ya bi tawon kai sarki ne kai gwamna ne kai dan siyasa ne ana bin ka ba abin ka malami ne jehi ne muridi ne sunan ka bawa sunan ka halitta sunan ka bil adama ba wani abin da zaka samu da zai cire ka daga wannan ba inda zaka zaman lafiyar ka shine sai ka bi Allah sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nauyin da ke kanka a matsayinka na basarake a matsayinka na dan siyasa ya fi nauyin da ke kaina a matsayina na wanda ba basarake ba ba dan siyasa ba na mallakar kowa in sa a yi tilas sai mutan gidana su ma na lokacin da lallashi ba wai da zarar ido ba wani lokacin da zarar ido lokacin kai lallashi a gidanka ba haka kake ba kowa ma a gidansa haka yake duk wanda barazana ta yawa a waje ke sai gida ka gani za ka ji bayani to amma kai kana da ikon ka sunnanta doka a bi a mataki na jiha sai ka ki kana da daman ka kawo tsari a mataki na karamar hukuma sai ka ki a gundumar ka a masarautar ka sai ka ki wani hanzari za ka faɗa Allah ranar kai ba babu abin da za ka faɗa babu hasara ga dan adam illa ya samu damar da ya iya yin aikin dokar Allah yake to ga garba hasara ke kuma a lokacin da muke neman shugabanni su yi shari'a waɗanda ba sa son ai shari'a sai su ce ai shari'a ba za ta yi ba a ƙasa irin Najeriya wanda suke garwaye tsakanin musulmi da kirista ba za ta yi ba ɗari su ɗari ne ma na yadda da ku ba za ta yi ba ɗari su ɗari ko to amma za a iya yin talatin za a iya yin hamsin za a iya yin sittin wannan sittin din da za ka iya yi sai ka ki yi a kanta Allah zai maka azaba gobe kiyama arba'in din ya ba zai kama ka da ita ba tunda ya kawo ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ba za ka iya yanke hannun barawa ba saboda wani dalili na kare yan sanda ba za su baka haɗin kai ba da rasa ayyukan su zai da kai ba to karka yanke hannun barawa amma ka haramta giya ka haramta tata ka haramta zina shi kuma wannan wani constitution zai ce maka ka saba idan kirista suka ce su sai sun sha giya sai ka ce abin da na kwanciyar hankali ko ɗan najeriya ne sun sha giya ko to ku kawo mun aya a bible ɗin ku da su ce a sha giya a yi marisa suka ce su sai sun tafi tsirara sai abu ne mai sauki ko kirista ne za ku tafi tsirara ku kawo aya a bible sai mu gani eh bible ya ce a tafi tsirara a tafi kirji a waje mace ta bankar kirji kamar babin fara bisa ta tafiya da ku kawo a cikin bible kuma da aka ce haka in ko bible a bible to babu yanda za a yi ni kuma in yadda ku yi mun wannan anan in nan ya muku zafi sai ku za ku da Najeriya tana da fadi daga nan haddi cikin zaman lafiya ni a garinku ku ba na iya abin da nake so masallaci ma an hana ne in gina a garinku ku dan me ku kuma za ku zo sai ku sha barasa a gari na masallatai nawa aka hana a abiya a inugu a ina ne a ina aka hana masallatai kiri-kiri sai dai mutane su rinka sallar juma'a a shagon haya shagon haya kanti shine masallacin sannan kuma duk kasa ɗaya ake sannan kuma a garin ka kai kuma ka ba su katin fili ce da suke so ko kuma duk kasa ɗaya ake a garin su ko bismillah ba a yi bai da baka yi a gidan talabijin ko na jiha ko na tarayya sannan kuma a garin ka suna son sai sun samu fili kuma wajen kasa daya yake a garin su an hana mutanen ka shago da za su sayar da abinci su yi kasuwanci sannan kuma kai a garin ka kuma ka ba su dama su samu shaguna wannan wani ne kidahumanci da wani ne tunani wata hanyar wata wani irin kwakwalwa muke tunani da ita muna bukatar shugabanni da za su kare martaban addini su kare martaban al'umma da suke shugabanci muna bukatar yan siyasa masu imani da tsoron Allah da takawa wanda abin da ke gaban sa ya za a samar da adalci a ban kasa baya za su yi su su samu wata biyan bukatar kansu ta su kadai ba duk yadda bukatar ka ta biya kai kadai idan ta al'ummar ka ta biya ba ta kan rusasshiya ce rusasshiya ce babu inda zaka je. kaga dai babu yadda za ka yi kai dai ka bar nan kasar ka je wata kasa ka rayu da yanci ba inda ya fi daɗi a duniya irin garinka arziki ko ana samun shi a wani gari in ana samun rabin sa ko biyu bisa uku sa a garinka to ka samu biyu bisa uku sa a garinka ya fi daɗi sama da ka je can ka samu shi cikakken sa yanci yana da daɗi garinka yana da daɗi to kuma ta garin garinka to sai ka je ina idan ka ɗauki kuɗin ka kai can waje ka je ka jirgi tun lokacin da ka kai ka jirgi su suna da ka'idoji na yaya za su tatse ka tun da ka je da ka je dama za su baka shawara a baka asibiti da likita da za ka rika zuwa check up ana duba lafiyarka da ka je kuma za a haɗa ka da lauya da idan wata rigima ta taso duk waɗannan ababen biya za ka yi komai biya za ka yi da haka za su tatse kuɗin in kana kashe dubu ɗari a taifanan gidanka a cikin wata daya to sai ka cikin sai kashe miliyan daya saboda tsare-tsaren na rayuwa da za a maka wayan da kai ba za ka gane ba eh za ka ce ai za ka iya investin din kudinka to me za ka je investin a can wurin saboda ko wutar lantarki to anan kuma kai ka sace kudin ba a samu wutar lantarki ba eh za ka iya investin din kudinka ka samu kudin ko da ka kashe babu laifi amma hanyoyin samun ba na riba bane ba ba ka sai hannun jari ba a banki ka sai hannun jari a kamfanin da yake yin aladan gwangwani da wannan ka tara kuɗin za ka ci ne investment din dan me ba za ka zo ba ka yi noma a kadawa da kunci a bagoda a kasar rano a kasar tudun wada dan me ba za ka yi noma a nan ka yi investment din na fi sabilillah dan me da Kano da Jigawa da Katsina ba za su iya samar da wutar lantarki ba ta su ta su uku kudaden da suka samu ko da na kwana nan daga Abuja in suka yi karo karo za su iya samu da wutar lantarki ta su ta su uku har ma su sayarwa da sauran jihohi in dai har Ghana za ta biyo kanta wutar lantarki da sayarwa Togo da sayarwa Jamhuriyar Benin dan mai jihar Kano da jihar Jigawa da jihar Katsina in sun haɗa kai ba za su iya wutar lantarki ta su kansu ba da sayarwa Yobe da sayarwa Bauchi abin da yasa shine ana buƙatar shugabanni masu tsoron Allah masu takawa waɗanda wato sukan fifita lahira akan duniyar su waɗanda suke da mashawarta na gari waɗanda su tsoratar da su ubangiji su tsoratar da su tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama wannan ake bukata shi aka rasa in an samu wannan sai a gudu tare sai a tsira tare amma in shugabanni ba sa jin tsoron Allah ko suka samu malamai masu son zuciya waɗanda za su halatta musu sata kuma kaga an shiga cikin halin kakanin kai kenan sai ka ɗauki gurin gurin wani babu komai kaga an shiga cikin halin kakani kai kenan ko ka ɗauka da yawa sai ka gina masallaci dan girman Allah ka saci miliyan 100 ka gina masallacin miliyan 1 a nan gurin talakawa sun ka kuma masallacin miliyan 1 sun yi sallah suna bin ka miliyan 99 ranar tashin kiyama tsammanin ka wannan masallacin na miliyan 100 a miliyan 1 sai ya sa shi ke nan a kakkafe wacce miliyan casa'in da tara a kanka wallahi duk wanda ya faɗa ma wannan ƙarya ya ma ba gaskiya ya faɗa maka sun maja annaka ala shari'atin min al'amri kaga mu nasaba ce ta kawo sun maja annaka ala shari'atin min ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا بل سوى ذات كومي ذا عذاب ربك ba وان الظالمين بعضهم اولياء بعض Lallai azzalimai sashin su ma'abota sashi ne wato waliyan sashi ne wallahu waliyul muttaqin ubangiji shine waliyin masu takawa haza basairu linnas idan an ce waliyin su masoyin su mai taimakon su haza basairu linnas abin da kuka ji an karanta muku hujjoji ne daga Allah waɗanda suke haskaka basirar dan adam abin da ke sa mutum ya samu ganin zuci ba ganin ido ba shine basira jam'in sa basair abin da ke wayar da zuciya abin da ke sa zuciya ta zama mai gani ba makauniya ba wa kuma shari'a ce wa rahmatul liqaumin yuqinu liqaumin yuqinun da rahama ga mutanen da suke da yaqini sai أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون أم حسب الذي لذكره السيئات سوى سكا tsawarwarci munanan ayyuka sun yi zaton an na ja'alahum na amanu mu maishe su daidai da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari yanzu wanda ya mummunan aiki sai ya ɗauka cewa lalle za a haɗa shi daidai da wanda ya kyawa yanzu wanda ya kafirci sai a haɗa shi daidai da mummuni ijtarhu sayyi'at bi mana iktasabu sayyi'at mutanen da suka yi tsawulwurin mummunan aiki to lafazin as-sayyi'at waɗansu malamai na fassara shi da kafirci bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'at kasaba sayyi'a wadansu malamai kuma na fassara shi da kaba'ir dhunub a takaice da lafazin sayyi'at na daukar ma'anar kafirci na daukar ma'anar kaba'ir dhunub me yasa aka fassara shi da wato cewa yana daukar ma'anar kafirci dan an kawo imani a gefensa an ce hasiban ladina najtar sayyi'ati an amanu wannan yana istar husayyat ma'ana irtakabu al-kaba'ir allati tu'addi bihim ila al-kufr wanda suka yi kaba'ira wanda za su kai zuwa kafirci shin sai tsammanin daidai ne ba su zama daidai wai sai mai da su daidai da wanda suka yi imani sawa'an daidai wa daida mahyahum wa matuhum a halin rayuwarsu da halin mutuwarsu a sa'a ma ya irin hukuncin da suke ma'ana dai bayan da za a yi da mummuni da kafiri ya zama na muslimina kal mujrimina malakum kayfa tahkumun am naj'al allazina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'al al muttaqina kal fujjar waɗanda suka yi imani ba sa zama daidai da wato ainihin kafirai waɗanda suka yi aiki na gari ba sa zama daidai da waɗanda suka munana wato ainihin aiki afa man kana mu'minan kaman kana fasika ayoyin duk suna tafiya akan tsari ba da za zama daidai mahayahu wa matu a halin rayuwarsa da kuma halin mutuwarsa a rayuwa mu ne na da daraja jinin sa da tsada kafiri kuwa ba da wannan jinin sa ba da wata tsada ko daraja sannan a bayan mutuwa mu ne na da daraja da haka ake masa waɗansu hukunce hukunce na musamman wanka kafani sallah da sauransu kafiri ba da wannan da haka ba a yi masa wannan sannan a cikin kabari kuma sakamakon kowa daban haka a ranar tashin kiyama wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq ubangiji ya halitta samai da kasa da gaskiya ma'ana da adalci wa litujza kullu nafsin bima kasabat kuma domin a sakan ya kowace rai abin da ta yi tsawurwurin sa wa hum la yuzlamun su bayi ba za a zalunce su ba ko da so fa ne abin da duk suka riga suka yi wato na daidai za a ba su cikakken lada abinda suka yi na kuskure kuma za a ba su zunubin ba tare da an ƙara musu ba a kama su da abin da ba su yi ba hakikanin gaskiya idan muka ce sai mun kai karshen surar ba zai yi dan na lura cewa a yanzu mun yi awa ɗaya da muke goma sha biyar sannan adadin ayoyin da suke tafi ba za mu iya gama su ba a minti goma sha biyar sai fa in za mu yi fassarar ba ni gifiri in ba kamar wanda wannan kuma baya cikin ɗabi'ar darasin wannan masallaci da haka dinda dai ba ta aka yi dole sai mun karasa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha mu tsaya a nan gaba ce abinda muka yi zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma gidi sai Allah shi ya ce bana niyyar mu sa to kuma wa ma ta'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wassalamu alaikum uh, tambaya ta farko da zan karanta ya rubuta cikin harshen larabci ce a uh, waɗansu makonni da suka gabata ka bayanin kalmar rahama tana zuwa da ma'anar annabta kuma ka kawo hujja da ke nuna haka a cikin alkur'ani yace to mai kalmar rahama take nufi cikin faɗin Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu eh haka na manta game da batun neman dan Allah ta'ala qul bi fadlillahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون yace musamman ma da yake yan bid'a na kafa hujja da wannan aya bisa ga halaccin bikin maulidi sai su fassara rahama da cewa wato annabi kenan dan babu wata rahama da tafi annabi wannan aya tana cikin suratul yunus da Allah ce kul bi fadlillahi wa bi rahmati ka ce da su saboda rahmar Allah da falalansa fa bi zalika falyafrahu saboda hakan su yi farin ciki to anan idan mutum ya koma tafsirin magabata zai samu cewa suna fassara fadlullahi wato musulunci rahama kuma sai su fassara ta da alqur'ani waɗansu din kuma sun fassara rahama da annabta sai zanto annabtar manzan Allah ita kanta rahama ce tunda Allah ce wa ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin to mu dauki tafsirin da suke kafa hujja da shi din cewa abinda ake nufi da falalar Allah musulunci rahmar Allah kuma zuwa manzan Allah fa bi zalika falyafrahu to sai farin ciki da haka wannan ba zai zama hujja a kan yin maulidi ba a matsayin shi ne farin ciki. domin idan har suka ɗauka yin maulidi shi ne ake nufi da kaɗaitacciyar hanyar nuna farin ciki da zuwan annabi nuna farin ciki da zuwan musulunci to a nan suna nufin sahabbai gaba ɗaya ba su yi farin ciki da zuwan musulunci ba ba su yi farin ciki da zuwan annabi tunda su ba su yi taron maulidin ba kaga ya kamata farin ciki abu ne daban hanyar nuna shi kuma daban wani zai iya farin ciki an yanzu na farin cikin sa ya yanka dabba ya kyautar da nama wani zai iya farin ciki an yanzu na farin cikin sa ya dafa abinci ya wannan wani zai iya farin ciki an yanzu na farin cikin sa ya bada kyautar kuɗi ya bada kyautar tufafi wani zai iya farin ciki hanyar farin cikin sa ya je ya sha barasa abinda Allah ya haramta masa wani ya zulilla wani hanyar farin cikin sa ya sha kayan maye a sai farin ciki daban hanyar nuna shi kuma daban aya ta ce ai farin ciki to ku kuma da kuka tashi bayanin hanyar nuna shi sai kuka ce maulidi yanzu kuna nufin maulidi ne kadaitacciyar hanyar nuna farin ciki ma'ana duk wanda ya maulidi to ya nuna farin ciki da zuwan musulunci ya nuna farin ciki da zuwan manzon Allah wanda ko duk bai maulidi ba to bai yi nuna farin cikin sa da zuwan musulunci bai kuma nuna farin cikin sa da zuwan manzon Allah wanda wannan kun shigar da dukkan sahabban annabi cikin wannan kin kun shigar da tabi'ai kun shigar da tabi'u tabi'ina kaga wannan shine kuskure da mutum zai samu kansa a ciki idan ya tashi fassara ayar alkur'ani da son zuciyarsa da haka ya yan ake bukatar duk wanda zai fassara aya ta alkur'ani to ya nemi maganar wani magabaci cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in ya ga ya suka fahimci ayar shike sai ya gane ka amma da yace zai fassara a larabcin sa shi a fahimta sa a ɗanɗano irin nashi shi to sai ya shiga cikin kuskure mai tarin yawan gaske Allah tsare mu wannan kuma yana tambaya dangane da faɗin Allah ta'ala fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana ayar tana bayyana halayyar dan adam in ba wanda Allah ya ji kansa ba dan adam idan Allah ya jarrabe shi kyakkyawar jarrabawa fa akramahu ya karrama shi ta hanyar wadata ta hanyar kwanciyar rai ta hanyar kwanciyar hankali wa na'amahu ya ni'imta shi fa yaqulu rabbi akraman sai rinka cewa ubangiji na ya karrama ni ya fifita ni ba wai yana faɗin hakan bane ba a matsayin jingina ni'ima zuwa ga mai ita shine Allah a'a yana faɗin hakan dan yin alfahari ga wanda bai da ubangiji na karrama ni ma'ana kai ya kankantar da kai ni ubangiji ya rufe mu asiri ma'ana kai ya fallasa ka yana faɗin hakan da wannan niyyar sai ya mayar da ni'imar abin yin alfahari ga wanda baya da ita wa amma idza mubtalahu amma idan Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqa ya taƙaita arzikin sa ya kuntata arzikin sa ya zama takaitacce fa yakun rabbi ahanan sai kuma ya daina cewa ubangiji na ya wulakanta ni abin nufi da daga cikin mutane akwai wanda yake daukan kuɗi da sarauta da lafiya wannan na nuna soyayyar Allah ga bawa talauci da rashin kuɗi da rashin mukami da rashin sarauta wannan na nuna Allah ya wulakanta bawa duk wanda ya ɗauki wannan ya zanto shi ne tabaransa to yana gani ba ta daidai ba domin ba da kuɗi ba ya nuna yadda da bawa hana su kuma ba ya nuna wulakanta bawa Allah na iya hana shi kuɗi kuma bayan ya fi santa ya baya wani kuɗi kuma bayan baya san shi Allah ya bada mulki da kuɗi ga Fir'auna bayan kuma baya san Fir'auna tunda Fir'auna kafiri ne amma ubangiji ya kyale Bilal da sabbab ibn al-Arat cikin talauci bayan kuma bayan Allah ne kuma yana son su da haka duk wanda ya dauka wadata ita ke nuna so talauci shi ke nuna rashin so to ya jahilci ubangiji abin da ke sa Allah ya so bawa ne imani da aiki na gari abin da ke sa Allah ya ki bawa shine kafirci da ayyukan sa walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rajidun fadlan min Allah wa ni'ma wannan na cewa akwai sun karo da zuna tsakanin fadin Allah ta'ala wai za ku rai alkur'ani ko da ke shi ba daidai ya karanta ayar ba na mai da ita daidai da Allah duk wanda bai iya rubuta aya ba kamar yadda na ga faɗa ya bude qur'ani ya faɗa ya rubuta ba laifi ba ka iya ba sai ka rubuta amma ka kai yadda kace idza qara'atal qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun kaga babu wannan aya cikin alkur'ani gaba babu inda Allah ya ce haka abinda Allah ya ce wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yana cewa akwai cin karo tsakanin wannan ayar da faɗin manzon Allah la salata liman lam yaqra fiha bi fatihati kitab ba wani cin karo da juna wannan aya na nuna idan ana karanta alqur'ani kai shiru wancan hadisin na nuna in ana karanta babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ba wani cin karo da juna inda ayar ta nufa ba inda hadisin ya nufa da ba na sayin bayani akan wannan so da dama yana cewa waya za mu yi dangane da sallar juma'a da sallar jami'i ka yi shaddin su ne sallar asuba da juma'a dan me zaka take ta sallar asuba kadai ko kila abin da yasa ce sallar asuba yana ganin raka'a biyu ce idan liman na karatu an ce kai shiru to mutum bai karanta fatiha ba kenan gaba kuma juma'a ma raka'a biyu ce karatun bai na ke idan liman na karatu kuma an ce kai shiru bai karanta fatiha ba to ai manzo Allah riga ya ce dukkan wanda yake da liman to karatun limamin sa ya zama masa karatu kaga an riga an shi wannan kuma yana tambaya ne cewa mutum da yake neman auren wata baiwar Allah to kuma sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta da rashin lafiya kafin a kai ga daura aure to ya zai yi alkawalin da ya na zai aure ta dole sai ya cika wannan alkawali ko ya iya fatawa ko kuma zai jira sai ta warke ko kuma ya za a yi rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya da ke iya hana mace bayar da haƙƙi ga mijinta na aure ba za ta yi masa girki ba saduwa ba za ta yi ba ko kwanciyar hankali ba za ta yi ba ta iya wa ta iya girki kuma saduwar aure na iya wa amma ba kwanciyar hankali kamar a ce mace tana da taɓin hankali irin akwai junun wanda yake gairu mutsubik wanda wani lokaci mutum ka gan shi yana ɗabi'a irin ta mutane wani lokaci kuma idan abin ya taso kuma ya shiga cikin wani hali to kaga mai wannan ai zai iya yawa ta girki ko da ba kullum ba kuma zai iya yawa saduwar aure ta gudana kuma ko da ba kullum ba amma kuma akwai wani nau'i na tashin hankali dan wani lokaci ta iya fita daga gida bai san inda ta nufa wani lokaci yin abin kuma mai canjawa ne ta dake shi ko ta dake ɗansa ko dai wani abu ya faru ko dai a wani kwakwa kwakwa a gidan wanda dai lalle mutum hankalinsa dai ba zai kwanta ba to ta iya yawa cutar kuma ba zai iya yawa saduwa da mace ba na hana saduwa cutar ta iya yawa ba za ta iya yawa namiji hidimar gida ba kamar girki da sauran ayyuka da gida wanda yake dole ne mace ta yi to duk cutar da za ta hana mace biyan wani haƙƙi cikin haƙƙoƙi na tilas ga miji to mutum na iya fasa aure saboda wannan har sai ta warke ko a fasa aure a jira ta warke ko ya ce ma gaba ɗaya ya fasa kun gane amma idan cuta ce wadda ta iya yiwuwa a warke kuma ba za ta hana biyan haƙƙi cikin haƙƙoƙi na wajibi ba to wannan mutum yana da zaɓi ko yi ko kare yi shari'a ba ta ce dole sai ka aura ba ko ba ta ce dole sai ka bari ba kaddara mace ma lafiya ta kalau haka kawai kana neman aurenta sai ya riya ma a zuciyarka ta fasa sai ka fasa me ya saban ka kaddara ita kuma ta amince da kai kawai sai ta ji cewa ba kawai yanzu ta fasa da ta ce tana so yanzu kuma ta fasa ba ta son ka me laifin ta a cikin gare kaddara kuna tare sai ka ce ka fasa ka sake ta wa ka saba ko ita kuna tare sai ta ji yanzu kuma ta fasa ba za ta zama auren ba ba an ce mata kul'i ba duk wanda za mu ya kamata mu kalle su da wannan ya kamata mu kalle su da wannan shi abin da ba a so ya zanto dama can mutum ya yi abu da niyyar yaudara ya ce zai aure ta kuma a zuciya san ba zai aure ta ba kaga na akwai yaudara ta ce za ta aure shi kuma ta san ba za ta aure shi ba wani abu take so ta samu kaga akwai niyyar yaudara amma mutum babu wata cuta ma yana iya fasawa ko ya ci gaba ko da babu cuta to balantana yan akwai cuta yadda in mutum yaga cewa shi duk da cutar zai iya zama ya kai yana mata soyayyar da zai iya rike ta a haka ba wanda zai ce yayi sako dan ya aure ta amma ya san ba za ta bashi hakuncin sa ba kuma ya sallama ya ya yafe za a zauna a haka shi dai yana santa ko da ba za ta bashi hakuncin duka ba abin da ya samu ya samu sauran ya hakura ya bar mata idan yake zai aure ta a haka ba wata doka ta Allah da ta ce masa karka aure ta kun gane ba to waɗannan ababai duk a haka suke aure wani abu ne da ake biyo da adam yanci cikakke a kansa lokacin da zai aura dole a samu soyayya tsakanin ma'aurata a iya samun soyayya kafin a yi aure bayan an yi aure kiyayya ta zo to kun ga anan wannan da kiyayya ta zo sai a ce dole sai an ci gaba da zama kenan ubangiji ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isa wannan fa an an riga an yi auren ne ma yace fa imsaku bi ma'rufin ko ya rike da kyautatawa au me au tasrihun bi isa ko ya sike ta kuma nan ma ne kyautatawa to balantana kuma kafin ayi tun da dai har in an yi an ce ya iya yiwa a yi saki to ashe kuma kafin ayi kuma akwai yiwuwar mai fasawa min babu aula domin da mutum ya auri yarka ya zo ya sake ta da kuma ya fara neman aurenta daga baya ya fasa bai aure ta ba kowanne akwai damuwa amma wanne ne yafi kona rai tsakanin na farko da na biyu sakin ta bayan ya aure ta yafi kona rai ko kuma fasa auren bayan ya fara nema saki ya fi kona rai domin ta iya bayan ya sake duk mace bayan an aure ta ko da kwana ɗaya ne da yanzu idan ta fito sunanta ne ba zawara namiji ya karya mata alkadarin ta sunanta ba zawara kaddara ba abin da ya gudana budurcin tunanin sunanta dai ba zawara sai dai dan bahaushe ya ga dama ya zai karanta masa ya ce sakin wawa wannan wani abu ne daban karantawa ne amma dai ba ya sa ce ba mu ba ce to wannan kuma ya karya maka kadarin yarka ko kanwarka ko wanda kake wa wakilci kina amma bai aure ka ba za ka ji haushi amma da ta aure ka huce sama da ce ya aure ta kuma bayan ana zaune sai ya sake ta sai ka ji ba daɗi balantana kuma idan akwai haihuwa tsakani amma duk da wannan rikin daɗin idan akwai matsala ta za a cuci juna ba za a iya baiwa juna haƙƙin aure ba to rabuwar ita ce tafi alkhairi sama da a ci gaba da zama ba tare da baiwa haƙƙin juna ba kuma ɗayan bai yafe haƙƙin ba yana ganin sai an yi masa kuma ɗayan ya ƙi masa amma in ya yafe shi ya haƙurta haƙƙin su shi kenan kaga na sauda da ta ga hankalin annabi ya bar kanta mai yiwa zai iya sakinta ya auri wata ya cike gurbinta sai ta ce da shi ka ci gaba da namazin a matsayin miji amma kwanaki na na rabo ka bai wanda kake so cikin matanka ni kyale ni a matsayin matarka a ce ni ina karkashin igiyar aurenka shi ne riba ta kwana da ciyarwa wannan ba dole bane ba ka bai wa matarka da kake so kwanan ciyarwar ka kyale zan ce da kai kuma Allah ya saukar da aya kan haka kaga kenan akan kallo ne idan mace ta yafe shi kenan dan haka duk wanda ya je auren mace ba ta da lafiya ya ga shi ba zai iya dore ba kila in ya aure ta ba zai mata soyayya zai kira sauran sa ba to da ya aure ta ya tauye mata hakkin ta da ya ta bai aure ta ba gara ya kyale ta duk wanda ta zo auren namiji ta ga ba da lafiya ba za ta yi masa da'a da biyayya ba ba za ta ba shi hakkin sa ba gaba ɗaya saboda wani tawaya ta tare da shi to gara tun farko ta ce masa a'a an ta. wannan shi ne yafi alkhairi sama da ce ka to wannan dai wallahu alam ne iyakacin abin da na sani dangane da ita wannan mas'ala maganganun guda uku na karshe wannan ya zaru kuso ne cewa da Allah yana ganin sai a ƙara gafin kilomita ne wajen taimaka wa kwamitin ansar dawa ina ganin abin da na faɗa jiya da wani na faɗa yau wadatar ko mutane sun san dai fa'idar yadda aka sami yaduwar sunna a cikin ɗan karamin lokaci yayin da karatu suka rika shiga ta kafofin watsa labarai an samu ci gaba a cikin karamin lokaci irin wanda ba samu ba a shekaru goma a jere ci gaban da za a samu a shekara ɗaya lokacin da aka yi amfani da kafofin watsa labarai ya tsara wanda babu kafar watsa labarai a cikin shekara goma saboda mai yanzu karatu na nan adadin mutanen da zo nan sanannu ne ko dai ababen kidayawa ne ka iya ta mutum dubu biyu ko sun fi haka ko sun kai ma dubu biyar ne ko ma nawa ne in haka ne to amma ta kafar yaɗa labarai lokacin da kake magana kana magana da miliyoyi ne ba gwargwadon inda ta wani inda abin ke cewa gwargwadon yadda mutane ke fahimta sannan anan kana magana ga mazajen da kenan sai gidajen makwabta kawai mata za su ji kaɗan amma ta kafar watsa labarai kowane gida kuma ka za a sakamakon wannan kafar watsa labarai ne kusan yanzu suna kan da'awar suna ta huda kowane gida ka iya alfahari cewa babu wani gida daga cikin fitattun gidaje na ɗari face akwai ahalin suna amma ba kowane fitaccen gida na suna bane kuma ake da ɗan ɗarika amma duk fitaccen gidan ɗarika ko suna ko lissa ba zan faɗa muku su kaga kafofin yada labarai sun taimaka kaga su matan da yara ai ba za su ba saboda haka za su bude dai rediyon su je za su bude talabijin su ce mutanen nan ashe ana zage su ce ba yin Allah ne irin wanda yana nan da yawa da haka ka wannan ai ba sai an faɗa mutum ba taimaka a wannan ka taimaka a ce an isar da sako zuwa ga miliyoyin mutane a karamin lokaci ba karamin abu ne ba amma ba wanda ke irin aikin alheri sai wanda Allah ya wa ga ta. wani na da kuɗin ba zai iya ba saboda Allah da masa zaman ka karba wani dan kadan ne da sai ga ba da kadan sai ga Allah masa zaman ka karba to saboda haka dai wannan shi ne abin da ya kamata in uwa su lura da shi magana ta biyu akwai wani dan uwa da yake halartar tafsiri a nan masallacin tun lokaci mai tsawo da ya gabata daga kaduna zuwa sai kama da rashin lafiya har wakilai da ganin masallacin suka tafi suka je suka yi tattaki har kaduna suka dubo shi to amma ka karshe ubangiji da ala ya karbi rayuwarsa da haka muke fata yan uwa su san cikin addu'a Allah madaukakin sarki dukan shi da gafara ya rahamce shi haskar kabarinsa ya yace masa kurakuransa sannan kuma ubangiji da Allah ya bada hakuri ga ahalinsa danginsa da yan uwansa da abokanan arzikinsa Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah ya jikan dukkan wani dan uwa musulmi mace ko namiji da yan saran sannan abu na uku shi kuma sun ce da ban hakuri ko ban hakuri da sanarwa sati biyu da ya wuce da yawan kusan labarin na ya aure kuma sun yi addu'o'i kuma ina fatan su kare mun addu'o'i amma da yawan ku kuma sun ce na yi musu laifi saboda ba ban buga invitation ba ban sanar ba a rediyo ban sanar ba a talabijin kawai waɗanda na sanar irin waɗanda suke na kurkusa wanda ake yawan gesa yau da gobe su ma ba su duka ba duk wanda ji labarin wannan auren kusan ya daga wajen mutum biyar wanda ne kira wasu na ba su labarin yake zan ya hori su kuma daga nan wanda ya rada wannan wanda ya rada wannan har mutane suka to abin da ya ba na in fada ba na in fada muku bane ba a gaskiya ina da dalilai kamar guda uku dalilin na farko ni kan mun tunda mai Maiduguri ne na yi tunanin a Maiduguri idan mutum zai tafi ya shiga motar haya kudin motar yakan kai nara dubu ɗaya da wani abu zuwa da dawowa nara dubu biyu dubu biyu so adadin mutanen da za su je kaza ba karamin kuɗi ba ne yan mutum zai tuka motar sa ya je matsakaiciyar motar da ba ta da yawan shan mai to mutum zai sha mai da dubu goma dubu biyar zuwa dubu biyar dawowa to dubu goma su adadin motocin da za su kashe kayan kuɗin suna da yawa a fahimta ta akwai wani abu daga cikin ayyukan musulunci da ya fi cancanta mu kashe wannan kuɗin a kansa karrama ni zan ji daɗi da an yi amma kuma na tabbatar wato cewa yin wani aiki na musulunci zai fi a kashe wannan kuɗin don kawai a halarci shaidar ɗan ramorina dalili na farko kenan dalili na biyu in jama'a ake bukata na ta halarta dama dai an ce waliyu wa sunakin wa shahidin na adalin ko jama'atin mustafiza to jama'atin mustafiza daga goma zuwa sama to in ana bukatar mutum dubu goma dubu ashirin a maiduguri da kaga za su iya wakiltar mu to wannan shine dalili na biyu dalili na uku sai nake ganin irin yadda tarikan ɗaurin auren mace ke canza salo wato bai kamata ba malami da zai iya hanawa shi kuma ya goyi bayan abu su ne dalilai na gaskiya na so in tusa jama'a ba na son mutane su ɗauki nauyi mai yawa a kan abin da ko da yana da muhimmanci halartarsa yana da muhimmanci akwai waɗansu ababe da dama da suka tsalaci muhimmancin da zan fi so ku kashe kuɗin ku a nan gurin dan ku samu ladan da ya fi wanda za ku samu inda kun je ɗaurin aure na wannan ita ce gaskiya tsakani da Allah to dai in yi fara akan wancan gobe kuma idan Allah ya kai mu a sabar kenan shi kuma za a tsara auren iyata ita ce iyata ta farko to saboda za a tsara auren ta gobe kuma za a yi ne a gidanmu inda aka yanke cibiya ta a garin daura ka san waɗansu sun ce da na ce waɗanda za ne kallon ke ni ɗan nijar ne wato kaga nan so suke su ni yan nijar to da nijar da najeriya duk bayan